ina shawa in zama malama ban taba shakan malanta da ina yi ba kuma ina jin daɗi ba wai yana da kudi ba babu kudi amma gaskiya ina jin daɗin aikin da na yi kuma yaran da na fi koya musu yara kamar daga shekaru biyar zuwa shekaru bakwai shekaru takwas. Kallabin shirin a wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. Da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. saurawa hirar da muka fara da kallabinmu ta mako Malama Simi. Za mu kuma ɗora a kan nazari da muka faro kan cin zarafin mata a gidajen aure. A fannin kiwon lafiya kuma, mun gayyaci ƙwararriya a fannin kula da lafiyar mata masu juna biyu domin neman bayani kan abin da ke kawo mutuwar jarirai a ciki. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga hiranmu da mu ta mako bari mu faro takon da ƙara haska fitila kan batun cin zarafin mata da ake ta ƙoƙarin daƙilewa a matakai daban-daban. Barista Husaina mai rigar tila, ma'aikaciyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya a birnin tarayya Abuja, ta bayyana abin da ke haifar da cin zarafi a zamantakewa aure da kuma matakan da mace za ta iya ɗauka ko kuma ta bi wajen kare kanta daga cin zarafi daga mijinta. Farko dai zan ce cin zarafin mata ba abu ne mai kyau ba. Ba wanda zai so ya ba da diyarsa aure a je ana ci mata zarafi. Na farko shine yayin da kin gane mamiji ma mai duka ne ko yana ci maki zarafi. Muna da kungiyan agajin shari'a wato Legal Aid Council of Nigeria muna da FIDA inda za ki je ko kuma ki rubuto petition ɗinki zuwa Citizens Right Department Federal Ministry of Justice wato department ne wanda yake kare 'yancin bil'adama. An ɗauki alada an haɗa shi da addini. Alada dai da addini dai ba buɗe ba ne. Sau da yawa iyayenmu in ka zo gida ka ce gashi ana ci maka zarafi sa ku yi haƙuri mu da haƙuri muka zauna. To zamani ya wuce wanda ya ta mace dai ta ga ana ci mata zarafi za ta zauna shiru don iyaye sun ce sun yi zama da haƙuri har ya kawo ga rashin rai. A addinin Krista ana ce for better for worse. amma if worse come to worse come ai ba abin da zai saka ka zauna ka zauna a kashe ka a rasa rai a ba mu iyaye haƙuri ba shi ba ne. kuma a addinin krista dai ba wata provision ɗin da aka yi cewa ai in namiji na ci maka zarafi ga yanda za bi na dai sanda ana tsulhu wato dattawa da kuma fastoci sukan zauna ne su ji koke-koken amma ke kina da kina da izinin ki ɗauki matakin da ya kamata a ce kin ɗauka don ki tsare ranki da kuma na 'ya'yanki hukumomi na nan za ki iya zuwa police station za ki iya zuwa kungiyan agajin shari'a wato legal aid council kina iya zuwa fida international federation of women lawyers kina iya zuwa citizens right department federal ministry of justice ki kawo kukanki ko kuma karan sannan kuma ba addinin da ta ba da izinin cewa in ka yi aure ka dinga musguna ma mace Allah ya kama wani zamani ne wanda ake musguna ma mata ana takura wa mata ana kuma kashe mata to ni zan yi magana ne nan da babban murya ya kamata hukumar shari'a ta ɗauki mataki masu tsanani duk wanda aka same shi yana musguna ma matan shi hukuma ta ɗauki mataki mai zafi domin in ta ɗauki mataki mai zafi kuwa alabar shi aka yi satin example da mutum ɗaya kowa ya shiga ruwan hankalinsa sannan kuma ni a gani na shine ya kamata ne ana musguna ma mace kar ta yi shiru ta fita ta faɗa domin in ciwo na damun ka in ba ka je gurin likita ba likita dai ba wai zai biyo ka gidan ka ba ne zai tambaye ka me ke damun ka ba mata su dinga su dinga bude baki suna magana muna nan kullum muna kan faɗakarwa a bude baki a yi magana shiru bai zai taimakawa ba idan har baki faɗi ba ba wanda zai san damuwan da ke cikin gidanki sai kin fita kin ce ga damuwanki sai Allah kuma ya taimaka a ce ga inda za a bi a samu saukin wannan ciwo abu na biye shi shine al'adunmu na afirka bai taimaka ma mata ba sam amma ni ina farin ciki da addinin musulunci wanda ya ba da asalin doka da kuma yanayin yadda za a yi rabon gado ina mai kira ne da babban murya duk mace da ta gan ana musguna mata ko ana takura mata kar ta yi shuru sannan ta nemi hukumar hagajin shari'a ko ta nemi fida ko ta nemi citizens right department a federal ministry of justice ta zo ta kawo kukanta ko in alaba shi in allah da za ta samu taimako sannan kuma limaman addinai su dinga faɗakarwa a masallatai su ta faɗakarwa a coci musguna ma ya mace ba shi da kyau domin karfin ya mace da namiji dai ba daidai bane ka iya garin zuciya ya kwashe ka ɗauki abu mai karfi ka je sai ka gani kila ma baka yi ne ɗaukin rai ba garin zuciya sai ka gani ka buga ta a mummunan wuri rai ya tafi an sha yin haka a taimaka limamin addini a taimaka ana faɗakarwa sannan fannin shari'a kuma a taimaka a kwace ma matan yanci domin kowa mace ce ta haife shi ya kamata a taimaka a ƙare mata sannan kuma a kwace masu yanki To da masu saurari shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. da kuma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa. Ta bari mu koma kan batun kula da lafiyar mata masu juna biyu da ke ci gaba da ɗaukar hankalin hukumomi da ma'aikatan jinya. inda rahotanni ke nuni da cewa ana ci gaba da samun mace-macen mata da jarirai a lokutan haihuwa musamman a ƙasashe masu tasowa kamar Afirka. Muna tare ne da Metron Binta Muhammad wacce take ita ce shugaban ɗakin haihuwa na asibitin koyarwa na Baraudiko da ke cikin Kaduna. Haihuwa nan ɗa ya zo babu rai wani irin yanayi ne wanda mace takan ɗau ciki cikin watannin da yake ana so a haihu ɗa daga wata tara kafin lokacin haihuwa sai a samu yaro ya rasu wato tun yaro na ciki dan ya rasu me ke kawo haka menene abubuwan da ya kamata a yi mene mataki ya kamata a bi duk zamu ji daga bakin ita metron binta muhammad barka da barka da me ke haifar da haihuwar ɗa ɗa ya, mutu a ciki a zo haihuwa a haife shi bare muna iya cewa mu a nan a gefen mu mukan ce cikin da ya kai watanni wata bakwai wato mako 28 bayan mako 28 a ciki zuwa wata tara idan ya mutu a lokacin nan a ciki ta yadda za a zo a haife shi ya fito ba shi da alamar rai shine muke ce mai wannan stillbirth wato haihuwan ɗa ya fito ba rai za mu iya cakina daga wata bakwai zuwa har ya kai wata tara inda za a yi fada ba rai ba eh, ya fito ba rai in ya mutu mm. a ciki ko lokacin da ake naƙuda har aka zo aka haife shi ya fito ba rai ba alamar rayuwa ba alamar rai shine muke ce ma wannan still birth mu a nan gefen mu makonni 28 wato wata bakwai mm. saboda ƙasa da nan muna ce mishi bari to yake metron um, kowane ciki da aka dauka fatan mai shi shine Allah ya kawo lokacin da za ta haife shi a ganin shi a duniya to amma kuma za ta samu wannan matsalar za su so su san menene ke kawo dalilin da yake janyo mace ta samu wato dan da take dauke da shi ko yadda take dauke da shi ya mutu a cikin ciki eh. akwai abubuwa da ke kawo mace-macen da a cikin ciki kafin lokacin haihuwa bayan wata bakwai kamar yadda na ce miki kafin a haife shi ko lokacin da ake naƙuda kafin da ya zo duniya yana iya zama kila uwar ta da isasshen jini a jiki ko kuma ta rashin lafiya ciwon malaria nan yana iya kawo bari kuma ya iya yi sa ya kashe da a ciki zazzabin cizon sauro rai da gaske malaria musamman in yi zafi shi yasa in suka zo awo in suna zuwa awo mukan basu su kafin. malaria nan saboda ba mu son samuwa ciwon balantana har ya zo ya musu illa ko ma abin da ke cikin su illa mukan kira shi ki sha a gaban mu shi na rigakafin malaria eh. mu ba ta ruwa mu ba ta riko ruwan shanki a gaban mu ba ta haɗi shi ma ƙa'idar shi ne ma ta sha a gaban mu sannan kuma akwai kwayoyin da za ta sha saboda su ba ta isasshen jini a jikinta saboda rashin isasshen jini a jikinta hmm. na iya kawo ko teɓari in bai wata bakwai ko kuma bayan wata bakwai ne a iya kawo ta shiga na'ura lokaci bai yi ba ko kuma ya kashe dan a ciki saboda ba ta da isasshen jini ita kanta saboda jinin da ke jikinta ne kusa take samu abin da ke cikinta suna yana samu shi ma ya rayu to idan ita kanta bai ishe shi ba ya za ya je wurinta hmm. ya je wurin abin da ke cikinta sannan kuma akwai infection wato cututtuka kamar su ah, ciwon sanyi yana iya kashe ɗashi ma a ciki sannan kuma akwai hawan jini da hawan jini sosai wanda mukan ce ya yi kai ga eh, pre-eclampsia severe pre-eclampsia zuwa eclampsia watan jijiga ne kan tsunkar jijiga eh. a shi hawan jini na in yayi yawa ne yayi yawa shine yake kai ga ta fara jijiga wanda muke cima eclampsia hmm. so yana iya kashe abin da ke cikin ta shi ma ko kuma shi dan yana cikin cikin shi kisa yana yawo ne cikin wannan ruwan da yake ciki ga cibiyar nan tana da eh. tana da tsawo wani garin yawo ne yana iya ya ya shaƙe shi to ya rataye wuyan shi ya wato yawanci irin wannan an zo haihuwa a nakuda aka zo haihuwa shi yasa ki ga haihuwa za mu sa hannu in kai ya fito sai mu ji akwai cibiya na da wuya saboda maza maza mu sa hannu mu ji mu raba shi da wannan cibiya saboda ya ci gaba da shaƙe shi sai mm. ya fito ba shi da rai wato har an kai wata taran da yana rai eh. amma kuma saboda wannan abin da ke yana kuma ƙoƙarin fitowa shi ma yana ja yawwa zai iya rasa shi zai iya rasa ran shi shi ne suke ga ya fito ba rai hmm. to shi yasa ga da kai ya fito da mukan sa hannu mu duba cibiyar ta naɗe wuya ko bata naɗe ba in ta naɗe sai mu ji wanda ta yi sakwasakwa yadda za mu iya cire ta ne ta kan shi ko ta mutura ta ciki ta saki wuyan tafi daga wuya ko kuwa mu sa abu mu kama mu yanka mu raba eh saboda ta shiga da shaƙe shi wurin fito wannan yana iya rasa ran shi hmm. ko kuma ita cibiyar saboda tsawo tana ci yana yawo tana iya ta zo ce kulli ta formin knot wato ce kulli eh. idan ta kulli nan shi ma kin ta kulle ai ta hannun yake samun iska oxygen da jini daga wurin uwar shi ya zo ya bashi shi ma a cikin shi mm. to ai kullum sai tana yana ragewa mm. mushi wannan isa sawa sai shan nan sai a rasa shi sannan kuma idan mace tana da ciki sai ga zuban jini kafin nakuda ya zo ta fara zuban jini ko kuma tana cikin nakuda sai jini ya fara zuba zuban jinin nan ta ina ne a ita uwa inda yaro ke ciki mabiya muna ce mata placenta ko mm. kowane wuri sa yanda suke faɗin suke kiran mm. wasu suna ca uwa wasu na mabiya idan ta fara ɓamɓarowa daga jikin inda ya mahaifa boom uterus in ta mm. fara daga jiki a lokacin da ya fara nakuda ko ko ana nakuda ta fara ɓamɓarowa ta fara separation daga jikin uterus mm. ita inda yaro ya mahaifa din to kin ga ai akwai akwai kasawa na samun jini isasshen jini zuwa ga daga uwa zuwa ga an samu dan ku mm. ba zai same shi ba to wannan ma na iya kashe dan ko a ciki har bai fito ba rai cikin kwanaki ko ko daidai ranar da za a haifi yaron abu zai iya faruwa ai da zaran jinin ya fara zuwa mm. da zaran jinin ya balle ya fara zuwa yana iya yiwa in ta wannan ne uwa ce ta fara ta ta fara barewa daga cikin mahaifa mm. to shine sun ga an samu tsaiko ba isasshen jinin da zai zo daga wurin uwa da oxygen iskan nan da ke bi ta hanyar jini ya je samu yaro shi ma ya samu ya mm. rayu a ciki in bai samu akwai matsala yana iya kashe shi tun a ciki kafin ya fito in kuma tana nakuna naka samu wannan yana iya kashe shi shi yasa da zarar an ga wannan aka duba ga me ke faruwa to shi yasa idan da zaran muka ga mace juna biyu da zaran ta fara ganin jini matsala ne maza maza ana sa a ɗauki mataki a kanta da lakamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin ta mako Simi Simji Gwashewe wata malaman makaranta da ta fara nuna sha'awar malanta tun tana karama ta kuma shiga ilmantarwa ta fannoni da dama ga kallabin tamu. To amma ni abin da ya bani mamaki shine kin yi wannan karatu har kin kai kina kan digirin digirgir Amma me ya baki sha'awan shiga malanta kasancewa a Najeriya kin ga yadda malamai ma ba a basu wani daraja da sauransu me ya baki sha'awan cewa ke ki zama malama? A lokacin da mu yara muna wasa, in na gan kullum muna wasa muna wasa da masu yi dafa tuwo da gwangwamaye tuwo din fa kasa ne fa. Mm. <laughs> ko muna ta wasa-wasa ni dai na gan lokacin kullum sai ni na zan doka itace a hannu in nima eh, eh, gawayi nima don eh, silin ko nima wani paper cardboard sai ina koya musu mm, mm, <laughs> mm. tun kina yarinya ke dai malama ina shawa in zama malama ban taba shakan malanta da ina yi ba kuma ina jin daɗi ba wai yana da kudi ba babu kudi amma gaskiya ina jin dadin aikin da na yi so da yawa da an kira ni je yi aiki a nan post authority in je nan ji tambar na kullum san tambaya in ba makaranta ba zan je <laughs> in akwai makaranta da yara kuma yaran da na fi koya musu yara kamar daga shekaru biyar zuwa shekaru bakwai shekaru takwas yara wato nursery zuwa primary kenan shekaran da nina jin dadin na shawon aikin na as eh, malama da su eh, so abun da ya kara sa na ji dadin wannan zan ce kiran allah ne domin koyaswa ma yara ba mai sauki ba ne balle yanzu da ne da za ka iya ka rike blala ko ki rike blala hannu in yaro ya gan blala zai nasu ya yi karatu amma yanzu da dokan child right law da teacher bai kamata a gangwani da blala a hannu wai za ka mare yaro ko ka so ya zama da dan wuya sosai koyaswa yaran yanzu ba kaman yaran da ba ne in ka ce ma yaro da zauna nan yaro zai zauna but yanzu ba haka ba ne amma duk da haka aikin malanta aikin da ina shawon shi har duniya ta tashi ina addu'a in yi aikin nan har har har har Allah ya zo kira ni. <laughs> Allah ya sa. Yaya kike haɗa karatu, aikin malanta, aikin kula da yara marayu, aikin koya ma mata da sauran abin nan sana'o'i ga iyali ga mai gida, yaya kike haɗawa? <laughs> Zan ce ba, mm. Ubangiji ne kawai shine mai dokar shugabanci, domin a ta karfi na ba zan iya ba, a ta iyawa na ma ba zan iya ba. a saniwa na ma ba zan iya ba sai ta gurin Allah. Domin na sa zuciya, an ce duk abin da ka sa zuciyanka za ka yi, za ka iya yi. Eh, kuma kan da na fada zu kira ne gare ga Allah in yi abubuwan da ina yi, ba ka ba ba zan iya ba. akwai abubuwa da yawa da ba na yi da sauran za su iya su yi kamar so da yawa ba za ki gani a gurin su buki buki buki ba domin ina je ba zan iya yi abubuwan da na yi ba so dole ne in hankura wayansu abubuwa da da zan so in yi kamar sauran yanwane na but ba wai ba na zuwa ba ina zuwa su buki but ba so da yawa kamar sauran eh, eh, dan kamar ranar sat juma ranar sati ranar lahadi ba na wasa da wayannan ranaku san samu in shiga kasuwa in yi su miya duka in samu in aji wani lokaci babu wutan lantarki balle kice zaki sa su miya freezer so a hakan zan yi kokarin je kasuwa in nima kayan miya na sai in gyaggyara in gyaggyara in tabbatar na da dadawa gida ina da ko karkashi ko kuka ko bushishin kubewa ko koda mene kayan miya ko da barkono ne ko tuma ina tabbatar ina da wayannan ababe a cikin gida so da ko da na dawo ko da cikin awa ɗaya na riga na hada girki girki ya nuna kuma akan haka na yi kokari na samu su stove stove stove stove balle yanzu na wani na gawayin nan mm. yana tafiya da sauri wahala din shine a fara wuta din mm. so wannan na da su kaman biyu a cikin gida ga gas ga kerosene lokacin da yana da sauki mm. sai in hura wuta guda biyu uku a lokaci daya na hada abinci kafin gama na riga na gama dafuwa kuma mai gida kuma ubangiji ya bani mai gida ne. Amma abin da nake so in tambaya kenan mai gida ya baki goyon baya kenan. Ya bani goyon baya sosai yana da ganewa domin in ba mai ganewa ba zai yarda yi abubuwan da na yi ba. So da yawa baya taba tambaye ni kudin na albashi na ko nawa ne amma ya gaya mun in kin karba albashi ki siya abubuwan da zaki lura da kanki. Sauran ko kin so ki yi ya ne aikin da kina yi na amkije je ki yi. to su kasuwanci ma da ina yi da na bubude nan da nan kamar saloon da kuma gurin dinki eh, simji hair and nails duk riban da ina samu a gurin duka ina sa a cikin aikin da ina yi kuma ina da oriflame ni brand partner ne wato consultant kenan da oriflame beauty products ina sassar da kayana riban da na yi ko kuma kuɗin da oriflame sukan biya mu a wata a wata in ka aiki sosai an biya duk na sa a cikin aikin da na yi so goyon bayan da na samu daga mai kuma bai saya haka ba a kulla yome kullum kowanne wata zai ki gan ya dan tura kudi a asusu na yaran sun ji girl child empowerment initiative don mu samu mu yi rayuwa mu biya ma yaran nan bukata da mun zo mun bude orphanage yaran 20 ne yan mata 20 ne tare da mu a cikin gida kuma bai da sauki ga binci, ga kudin makarantansu ga takardu ga uniform ga suturansu kawai na gida da kuma na fita kuma ga maganin yaro ya yi ciwo so bayi da sauki ga kudin haya na gida din ma don gidan haya ne so da yawa yana bani goyon baya sosai so da yawa zai ce kin gani ki yi haka ki yi haka ki haka in na bi shawaran so da yawa ina cin nasara ko da yake ba kullum ne ne zaka ci nasara da shawaran da an bayar ba eh amma gaskiya yana bani goyon baya da na fara makaranta masters degree na ce miki da na san da na aiki na ji na karasa biyan kudin makaranta bashin da da yana nan hmm. so da na tafi masters degree sai ya ce kina ta magana makaranta kin ce kin samu kuma kamar kin fara tafiya ba ki yi tambayan kudin makaranta ba sai na ce na biya wai yana ce na yi canjin suna na ce eh da sunan babanka ne na amfani da shi wai to ba gidan shi ne zan yi makarantar biya ma kaina ba sai na ce to shi ne sai ya zo ya ce nawa ne sai na cire admission letter din da kudin sai na nuna mishi sai ya doka da receipt da na riga na biya na nuna mishi mm. sai can sai ya transfer mu kudin a asusu na na ce a'a na riga na biya wai sam in sa cikin zuciya na wanda shi ya bani mm, na makarantar ne wanda ni na biya in sa zuciya na wadin ne mm. in yi kudin moto in siya handout in ma akwai handout ko kuma su assignment duk abin makaranta sun bukata da kuma maya moto in biya bukata. so haka na yi so da na zana fara phd da na samu admission ce to ga lata ga school fees sai ya ce a'a ke na kina son ki je <laughs> muka yi dariya eh amma duk da haka ya bani goyon baya ya bani kudin makaranta na biya wani su ma biya da kaina eh ina addu'a Allah bani karfi ya taimake ni har in zo kai karshe in soke wannan karatu wani rana a kira ni doctor sai ni goshe zan ji dadi sosai <laughs> Haka ma da labin lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji a josiah plato da Binta Ibrahim a Kaduna sai kuma abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka, ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes,